يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalal wa kulla uwa musulmi ina gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa mai tsalki mai daɗi kuma mai albarka wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau talata sha uku ga watan ramadan hijirar babban jakadan allah ko babban majidaɗin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1444 wanda ya daidai da 4 ga watan april haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gregorian calendar na da shekaru 2023 allah maɗaukacin sarki ya sake haɗewa da mu a masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke unguwar kokoro a cikin babban birnin sokoto domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja da fatar allah maɗaukakin sarki ya yi muna jagora a cikin karatunmu yau da yarda allah za mu fara ne da tambayoyi za mu karanta tambayoyi kalilan nan mu ci gaba da karatu musamman ma kasancewar mun dan makara wajen fara karatu mai tambaya ta farko na cewa malam ne ne na yi lattin fara sahur ashe ban sani ba har karfe shida da rabi ta wuce ina gama cin abinci na fita domin in yi alwala sai na ga ashe har gari ya yi haske shi menene hukuncin azumi azumina alhamdulillah ya kamata mutane mu ɗauki shari'ar musulunci mu ɗauki addininmu da muhimmanci domin wannan alama ce mai nuna rashin ɗaukar addini da muhimmanci ya kamata lokacin da ka tashi za ka yi sallah eh, za ka yi sahuru na farko ka fito ka dubi yanayi ko kuma alal akal ka ɗauka agogonka ka duba musamman ma irin wannan zamani da yake kowa na da agogon waya tare da shi ko ta nan ne mutum zai iya sanin lokacin sahur ya wuce ko ko bai wuce ba amma akwai alama ta ganganci to sai dai tun da al'amarin ya faru ne cikin rashin sani za mu iya cewa babu komai al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya zaɓe ta kuma ya sauƙaƙa mata shari'a sama ga sauran al'ummomin da suka wuce idan wata al'umma ce ta wani annabi ba mamaki ya ko na aiki mai girma kama kasancewar mu ƙarƙashin karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ɗauke mana wannan rufi'a an ummatil qat'u wal nisyanu wa mastakruhu alayhi Tunda bisa ga kuskure ne ba laifi sai dai a yi ƙoƙari a kiyaye sahur abu ne mai girma mai kyau kuma yana ƙarfafar da mutum ta gefen lafiyar jikin shi sai sa annabi ya ƙara horo da shi in lokacin sahur ya yi ka sha ruwa domin su ƙarfafar da kai kada ka zama dehydrated musamman irin mu da ke azumi cikin tsananin zafi a jihar sokoto ko waɗanda suke a maiduguri ko wasu jihohi a arewacin najeriya da ma cikin nijar da sauran ƙasashe inda yake akwai zafi sahur yana ƙarfafa ka yana ƙara maka lafiya don haka yana da matuƙa muhimmanci sannan annabi ya ce cikin sahur akwai albarka ya ce ka yi sahur koda da kurɓin ruwa ne ko ko kurɓin ruwa ne ka tashi ka sha za su taimaka ma zuciyarka za su taimaka ma ƙododinka kuma za su taimaka ma anta za su taimaka ma sauran gaban jikinka sannan wanda yake yana cin abincin sahur sai jikiran kiran sallah wanda ke nuna mai lokacin sahur ya wuce ya ji kira mai nuna mai alfijir ya hudu to muna da hadisi a cikin sunan abi dawo da ya karantar da shi ya ci gaba da ce abinci shi in ma ga ruwa a gefe in ya ci ya sha ruwa sa'an nan kuma ya ci gaba da azumin shi duka wannan yana cikin saukin da ke ga shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan bai fara ba ta tabbatu gare shi alfijir ya hudu ta hanyar ya ji kira mai nuna alfijir ya hudu ko kuma ya samu wata hanya mai yakkanin shi cewa alfijir ya hudu bai fara cin abincin ba ya ɗauko abincin kenan wannan lokacin ba zai fara ba shi nan ya rasa ladar da ke ciki wannan sahur sa'annan jikin shi ya rasa ainihin ƙarfafawa wadda take cikin wannan sahur sai kuma ya hari sahur ɗin gobe ina fatar an fahimci wannan tambaya ta biyu mace ce dai ina da kishiya wadda tana bin kowace hanya wajen taraba ni da mai gidana taraba ni da 'yan uwana sa'annan ta musguna ma 'ya'yana daga baya gare su shin ku ya halatta nima in ɗan kauce hanya nima in gana na ya gari ta ta wata ƙaitatta amsa shi ne bai halatta ba ke mata wa'azi ta daina kauce hanya domin waɗannan hanyoyin da take bi hanyoyi ne na kafirci kauce mu hanya ne kauce mu shari'ar Allah ne don haka ki mata wa'azi in ma ba za ta saurare ki ba ki samu waɗanda take sauraro ki bi hanya ta hikima ki mata wa'azi ta ƙarƙashin su ka daina aikata waɗannan abubuwan sa'annan ki ci gaba da askar ɗinki ki tsara addu'o'i duk abin da take yi ba zai kama ki ba ma da mu kika yi imani da Allah rashin yaƙinin da kuma rashin imanin mu cikakke shi ke sa sai mu ga cewa mu roƙi Allah addu'ar mu ba ta shiga masu imani cikakke masu yaƙini cikakke daga cikin waɗanda suka gabace mu babu shakka cikinsu akwai waɗanda in sun ɗaga hannu ko sauke hannun ba su yi za ka ga bukata ta biya sannan annabi ya karantar da mu addu'o'i ga sunan na tsari addu'o'i ga sunan na neman biyan bukata suna da yawa matuƙa amma saboda rashin yaƙininmu shi ke sa sai mu ga kamar in mun yi addu'o'in ba su aiki har sai mun buƙaci mu je mu kauce mu hanya ke da kike kan hanya kina tafiya daidai me raba ki da hanya ko mai mota aka ci ya kauce mu hanya ai accident ne za a yi a halaka ko to balle abin da ya shafi addini don haka kada ki kauce mu hanya abokanan nan da ke nuna miki ki kauce ma hanya kuma ki kaurace musu ba su aza ki ga hanya ta gari ba ko ba su aza ga tunani na gari ba ki zaɓi addu'o'i akwai askar na safe akwai na rana akwai na dare annabi ya kasance na ambaton Allah cikin kowane yanayi na rayuwar shi in zai fita gida akwai ambaton Allah da yake idan zai sa sutura akwai ambaton Allah da yake yi idan zai yi tafiya akwai ambaton Allah da yake yi idan zai hau biyan hawa akwai ambaton Allah da yake yi ko yaushe cikin kiran Allah yake shi kuma Allah yana ba shi kariya to ki zamo a haka sannan akwai addu'o'i da annabi ya mai neman aure ga addu'a da zaki ba sai ki kauce ma hanya ba kai ma mai neman aure ga addu'a da zakai ba sai ka kauce ma hanya ba mai neman kasuwanci ga waɗanda za ka yi ba a kauce ma hanya mai neman aiki ga wanda za ka yi mai neman jarabawa sai dai faka da kaɗi wuri ka yi kwanci kai ta bacci kake kuma jarabawa kake so ka ci ko za akwai masu wannan wautar ko mai shiga aji zai je ta bacci ya ta yawon yi ta yan jarabawa sai kawai ya karanta addu'a ya ci jarabawa to duk abin da kake nema cikin rayuwa akwai addu'o'i ga sunan annabi ya karantar kai ko tafiya kake son kai saman ruwa in ka imani akwai addu'o'i waɗanda yake karanta sai kai tafiya saman ruwa domin wasu sun yi gabaninka ina fatar an fahimta don haka mata kada a kauce ma hanya a tsayo akan hanya a je a karanci addu'o'i waɗanda aka samu daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a nemi na dubba na yin addu'o'in da sharuɗa na yin addu'o'in akwai sharuɗa waɗanda in ka saba musu to kada ka yi tunanin addu'a ka ta karɓi to duka ya kamata ka san su addu'a ibada ce ibada ko ba a yin ta da kaura da ka dole yanda shari'a ta karantar haka ake yin ibada asali cikin ayyuka na ibada shine a nemi shari'a daga shari'a yadda za a yi waɗannan ayyukan tawakkufi ake fi an samu hujja sa'annan a je a yi don haka aje a karanci ladubba na addu'a a karanci shari'o'i na addu'a a karanci abubuwan da aka kyamata na wurin addu'a da sauransu a san yadda za a roƙi Allah sai a samu biyan bukata amma duk abin da Allah bai yi nike ba kada ki tunanin akwai wani aljini zai iya miki shi kada ki tunanin akwai wani boka da zai iya miki shi duk abin da Allah bai ma ƴaƴanki ba kada ki tunanin akwai wani aljini ko boka da zai ma ƴaƴanki shi kuma duk auren da Allah bai haɗa ba kada ki ne akwai wani aljani ko boka da zai haɗa shi duk zama auren da Allah ya kawo ƙarshen shi kada ki tunanin akwai aljani ko boka da zai iya wanzar da zaman wannan auren dole sai wannan auren ya mutu don haka a ji tsoron Allah a koma ma Allah Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu ku tambaye ƙarshe dai na ganta mai azumi ya manci ya ci abinci da rana an yi ta yin irin waɗanda tambayoyin ko wanda ya kamata a kowa ya san ansa su to babu ranko gare shi ko babu kafara muna da hadisi a littafin al-mustadrak ala sahihaini na abu abdullahi al-hakimun ne saburi la qada'a alaihi wa la kafara babu ranko gare shi ko babu kafara an fahimci wannan muna da hadisi kuma mutafakun alai cewa inna ma a Allah wa satahu Allah ne ya ciyar da shi kuma ya shayar da shi wani arziki ne Allah ya tashi bashi aka ba wa bukatar ranko ko ba wa bukatar kafara Allah madaukin sarki ya taimake mu to a yau insha Allah ta'ala za mu tashi tafsirin mu ne inda muka kwana shekarar da ta gabata shekarar da ta gabata mun yi tafsirin ayata 171 a suratul bakara wanda da yarda Allah yau za mu tashi ne a aya ta 172 Allah madaukakin sarki ke cewa ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله والسمك والدم ولحم الخنزير وما babu shakka waɗannan ayoyin guda biyu suna kunshi da karantarwa mai yawa kuma suna kunshe da hukunce-hukunce masu yawa wanda masu mun taƙaita saboda akwai sama ga hadisi ɗari uku waɗanda suke ƙarƙashin waɗannan ayoyin guda biyu hadisi ɗaiɗaiɗai har sama ga hadisi ɗari uku waɗanda suke ƙarƙashin waɗannan ayoyin guda biyu a cikin waɗannan ayoyin guda biyu za ka ji hukunci inda ƙwace domin akwai nau'in ƙwace na haram to za ka ji har nau'in ƙwace na halal za ka ji sata ta halal kun san sata to akwai nau'in sata na halal to duka za ka ji a cikin waɗannan ayoyin don haka hukunce-hukunce ne masu yawa za ka ga nau'in ɓarawon da in yi irin wannan sata sai a ce Allah ta Allah maka albarka to amma daga farko Allah maɗaukacin sarki ya fara da ya ayyuhan na Amadu. kira ga waɗanda suka yi imani ko kun ga ya harafi ne na nida'i na Allah kira yake yi wanda a cikin alkur'ani Allah ya yi kira nau'i daban-daban akwai inda Allah madaukakin sarki ya gami mutanen duniya ga baki daya ya yi universal calling aka kira kowa da kowa ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhi haka ma Allah madaukakin sarki na cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ya وَقَالَ قَوْمُهَا زوجها وبث منهما رجالا بكرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا كما الله ونقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا

to haka za ka ji Allah maɗaukakin sarki yana kira ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas duka bayan shi muke ko shi ya halice mu kuma shi ya halice duniyar da muke rayuwa a cikinta ga hannun shi arzukan mu suke ga hannun shi ajalin mu yake ran da ya kire mu ba wanda ya isa ya tare zuwan mu dole sai mun karba don haka yana da yankin ya kira mu ga baki ɗayanmu tun na farkon mu har na ƙarshen mu da wani gurin kuma sai ya keɓe ya kira wani nau'i daga cikin mutane kun ga anan ya ce ya ayyu hallazi na amanu masu imani yake kira ko ko a cikin mutanen ya keɓe yanzu muna da mutum biliyan bakwai da rabi a bisa doron ƙasa sai ya keɓe yake to wannan kiran na mutum biliyan ɗai da miliyan ɗari biyar ne biliyan ɗaya da rabi kenan biliyan shida ba su cikin wannan kiran to Allah ya kira muminai ya ayyuhal ladzina amanu idan zaka lissafa ɗai ɗai ɗai har guda tara cikin Qur'ani wanda yana da kyau a ce wata rana mun zama lokaci mun rika mu ɗauke kowace ya ayyu hallafi amanu mu ji abin da ke cikinta idan ka tattara ya ayyu hallafi na amanu guda 89 ɗin nan ka ɗauki karantar wadda ke cikinsu ga baki ɗaya ta ake kira musulunci in ka riƙe karantar wasu wallahi ba za ka taɓa ɓacewa ba Allah maɗaukakin sarki

أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون ونقول لكم kuma yace ya ayyuhal ladzina amanu السلم fi يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو wani gudun kuma yace ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijaratu 'alayha malaa'ikatun غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون to kun ga yanzu mu biliyan 1 da miliyan 500 an kira mu so 89 domin a nuna muna da girma da muhimmanci ko to su kuma kafirai su biliyan shida da Allah ya tashi a cikin alkur'ani kara ta kaf wuri ɗaya ya kira su domin a nuna maka su ba kowa ba ne kuma kiran nan da aka yi musu sai Allah ya kawo kiran da za a yi musu cikin wuta cikin wuta ne za a yi musu wannan kiran gobe kiyama ya ayyuhallazina kafaru la ta'tazirul yawma يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون إما آية za ka ga Allah maɗaukakin sarki na faɗin ya ku waɗanda suka kafirce ya ku kafiran duniya la ta'tazir al-yawma kada ku kafa wani hangari a yau kada ku kawo wani complaint wani zai ce ya Allah iyayina ne basu bani tarbiyya ta gari ba ne shiga wuta wani zai ce ya Allah abokanina ne su ne ke bani mummunan shawara wani ya ce kuma mata ta ce ta dora ni akan mugunyar hanya wani ta ce ya Allah mijina ne ya hana ni sa hijabi na riƙa sa mini sketch ina fita shi ya fi son haka haka kowa zai rika ƙoƙari yana kafa hanzari to sai Allah madaukakin sarki ya samu la'iku su kira 'yan wuta su ce la ta'tazurul yawma kada ku kafa wani hanzari a yau domin ba a karɓa hanzarin ku ranar karɓar complaint ta wuce inna ma zauna ma kuntum ta'malun abin sani kawai ana kaka muku ne abinda kuka zamo kuka kun aikata a rayuwarku ta duniya ma ta ta'malun abinda kun ka aikata a rayuwarku ta duniya shine ake saka muku da shi kun ga dukkanin su gaba ɗaya kiran da aka yi musu na wuta ne ko Ta wani guraren kuma Allah maɗaukacin sarki ya kira ahlul kitabi an yi amfani da harafin nida'i ya an ci ya ahalal kitabi har gurare goma sha biyu wuri shidda daga cikinsu aka sa ƙuri kuma kawai an fahimta aka ci ya ahalal kitabi wani kuri kuma ƙuri ya ahalal kitabi har gurare goma sha biyu domin su ahalal kitabi ɗin nan gida goma sha biyu ne Allah maɗaukacin sarki ya ce ya ahlul kitabi lima hajjuna fi ibrahima ya ahlul kitabi lima tuhajjuna wannan zargin zargi Allah ke masa ko limatu hajjuna fi ibrahim shin don me kuke jayayya take sha'anin annabi ibrahim wani gurin kuma Allah madaukin sarki su ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatin lahi ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatin lahi wa antum tashhadun haka nan ma zarginsu ne ake lima to hajjuna lima na bi ayatin lahi shin dan me kuke kafurciwa ga ayoyin Allah wani gudun kuma ya ahlul kitabi lima talbisuna sunan bil batil يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون kuma dukkanin waɗannan wuraren ma zarginsu ne ake ko? a wani gudun kuma Allah ce kuliya a halar fita ta alau ila kalimatin قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ونقول كما الله مدوكتين سركيتي قل يا أهل الكتاب لم تسدون عن سبيل الله قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون kun ga nan Allah madaukakin sarki yana kira ne duka ga ahalin kitabi ko wani gurin kuma sai Allah ya karkata ya kira su da suna na banu Isra'il yace ya bani Isra'il askuru ni'mati allati an amtu alaikum ya bani إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت وأني فضلتكم على العالمين kaga har sau uku a cikin wannan surar ta bakara ma Allah yana kiran banu Isra'ila ko uskuru ni'imati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin ko kuma awfu bi ahadi ufi bi ahadikum wa iyaya a wani gurin kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ya bani Isra’il, ƙad an jai na kummin a duwe ko. Ya bani Isra’ila faɗi an jai na kummin a duwe kun wawa haɗi na kun zai ba kuri aimana wa nazzanna halayi kun manna wa tsalwa. ya kira ahalilki ya kira bani Isra'il da ya bani Isra'il har wurare shida a cikin Alƙur'ani, wuri ɗaiɗaiɗai har wurare shida. Wani gurin kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya keɓe annabi shi kaɗai da kira, ya ce ya ayyuhan hannabi yadda ƙillaha, يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما ana Allah ya kira annabi ya ce ya ayyuhan annabi ya kai wannan annabin mai daraja ittaqillaha ka ji tsoron Allah kun ga magana ta kare annabi fa ake ce mai ji tsoron Allah la haula wala quwwata illa billah aka ce wala tatil kafirina wal munafiqina kada kai makafurai da munafiqai da ako kada ya sake da'a ga kafirai kuma kada ya sake da'a ga munafiqai to wani gurin ma da aka kira shi sai aka ce ya ayyuhan nabi ya jahidil kuffara wal munafiqin يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير kun ga cewa an ce kada ya musu da'a ko to nan ma sai aka ce ya yaƙi su jahidil kuffara kai yaƙi munafukai wal eh, kafirai wal munafiqina da kuma munafikai kada ka yi musu da'a a aha ya kasu ma ga baki ɗayan wani gurin kuma ka ce ya ayyuhan nabi qul li azwajika ya ayyuhan nabi qul li wa wa domin a nuna mata suna da daraja a musulunci da Allah zai magana da su sai karkata ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya kai wannan annabin mai daraja kulli azwajika ka ce ma matanka wa banatika da ƴaƴayanka ko wani sa'il musulmi ne da matan musulmi ga baki daya matan musulmi ga baki daya matan muminai ga kira na cewa su sa hijabi su rufe jikinsu da haka duk wanda ke son ta zama cikin kungiyar annabi cikin jama'ar annabi waɗanda annabi ke alfahari da su gobe kiyama to ta tabbatar da tana sa hijabinta tana rufe jikinta hijabinta yana kai har ƙasa irin hijabinsa ummu salama wadda ta so ma take a ƙara mai hijabin tsawo ya zama ta yi ja har da ainihin abin nan gaba ɗaya ƙasa tana taron ƙasa da shi ita so take a ƙara mai hijabin ma tsawo bai ishe ta a haka ba wadda ke son ta tashi tare da mata annabi cikin ƙarƙashin tutar annabi gobe kiyama da wa hamdi to ta aikata haka haka ma dai Allah ya kira manzon Allah da kuma ya ayyuhar rasul ko wanda dukkan nau'o'a ne na kiraye-kirayen da Allah yake yi wanda shi kai ne wannan wani bangare ne na ilimin tafsiri mai zaman kai ne wanda idan ka tsaya ka san shi ka fahimce shi akwai fa'idodi akwai ilimi akwai karantarwa mai faɗi wadda za ka samu wadda kuma za ka iya karantar da al'umma Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhar rasul ballig ma'un zila ilaika ya ayyuhar rasul ballig ma'un zila ilaika فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله عزيز حكيم ونقول لكم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمنوا قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فقدوه وإن لم تؤتوا فاحذروا ومن يرد الله أن ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم wannan fa babi ne mai girma cikin ilimin tafsiri babi na kiraye-kiraye wanda ubangiji ya yi akwai babi na rantsuwa da ubangiji ya yi ga babu banan cikin ilimin tafsiri to haka suke sai dai bari mu rufe da kira na ƙarshe domin takaitawa shi ma inda Allah maɗaukacin sarki yake kiran mata annabi domin ka san su ma mata fa masu daraja ne Allah maɗaukacin sarki yake cewa ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i ya nisa annabi lastunna ka إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا يا نساء النبي نكها فتعالين فتعالين سراحا جميلا Allah ya maka albarka mala Abdul Qayyum to mun ji Allah madaukakin sarki yana kiraye kiraye ko to daga cikin kiraye-kirayen da yi akwai wannan kiran zuwa ga muminai kira ne wanda babu masu iya aikata abin da ke cikin shi sai waɗanda suka yi imani don haka in kana son ka jarabta kanka ka gane kai mai imani ne ko ba mai imani ba to ka tara ya ayyuhal na amanu guda 89 da ke cikin qur'ani ka duba ka ga menene Allah ya kira cikinsu. su guda nawa kake yi guda nawa baka yi idan ka samu cewa kila cikin ya ayyu hallazi na amalu kana yin guda talatin ba ka guda hamsin da tara ta ku ba akwai matsala imanin nan batirin nan ya yi loko dole a buƙaci caja domin a sa caji imanin a sake zaburar da shi ana son aƙalla dai ko ba a tsayi ba a samu kana guda saba'in cikin guda tamanin da tara ɗaya sai kai ta kokari kana ta kwaikwayo da su a sadiqul akbar domin ka rika yin 89 cikin 89 kaga ka samu 100% kenan battery ya kai 100 to daga cikin su ga daya sai ka kwatanta kaga kana yi Allah madaukakin sarki yace kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga at tayyibati menene at-tayyibat at-tayyibat innan shine alhalal domin at-tayyibat jam'i ne na at-tayyib a larabci at-tayyib at-tayyib kuma yana iya daukan mai dadi ko ko mai tsalki an gani mai tsalki kuma a shari'a shine al-halal don haka kulu min tsayyibati kulu min alhalal mara ku ci daga halal na abin da muka azurta ku da shi sai ka ji ba don Allah halal take ci ko ba halal take ci ba kana rayuwa ne akan halal ko kuma kana rayuwa ne akan haram idan kaga kana cin haram sai ka ce to wannan ya ayyuhal ladina amanu ka yafe lanka anan sai a je zuwa ga wata ya ayyuhal ladina amanu kuma ita ma wannan ya ayyuhal ladina amanu kana yin ta kutiba alaikumus siyam ko ba ne gaba ba ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam an wajabta muku azumi shin kana azumin menene azumin kamewa daga ci eh ba ni cin abinci kamewa daga sha eh ba ni shan abin sha kamewa daga jima'i ba ni yin jima'i to kamewa daga zantutukan banzafa in baka kame ba har yanzu kenan dai baka cikin masu yin cikakken azumi na shari'a ita ma wannan sai ka ce baka ce ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mallan ya da'a mallan ya zur wanda duk bai bazzance na karya ba wal'amala bihi da aiki da shi to falaita lillahi hajja ala an ya da'a ta'amahu wala sharabahu Allah bai da buƙatar na ya aji abincin shi ko ya aji abincin shi na ka kana azumi irin na shari'a tabbas ba a tsegumi da rana ba a kallon fim da rana ba a sauraren waƙoƙi da rana ba a ƙarya da rana azumin gaskiya kake yi in ka wuce wannan ko sai a ce to je zuwa ga ya ayyuhal ladzina amanu ta uku har sai an kai 89 da nan sai kai jojin din kanka in kai mumini ne kuma in ba mumini ba to na Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadada kuma halaliya halal na abin da muka azurta ku da shi malamai suka ce wannan kulu fi'ili ne eh, fi'ili ne amri fi'ili ne wani iri amri ku ci ana horonku ne ku ci shin wannan horo wani iri ne domin akwai horo na wajarci akwai horo na hibabi an fahimta akwai kuma horo na halacci horon kala-kala ne shin wani irin horo ne a nan malaman suka ce al'amur huna lil'imtinali wal’ibaha horo ne kawai na ni'ima da kuma halacci ana nuna ni'ima ce ta Allah yana horon ku horo na halacci ba na wajabci ba cewa ku ci daga halal kuma mai daɗi abin da ya muku daɗi mara zaɗana kuma abin da munka ainihin azabta ku da shi wannan min kuma jinsiya ce ba tabi'idiyya ba ce jinsiya ce tana nuna jinsi na abin da an ka halatta ku ci duk wanda ya muku daɗi sa'an nan kuma ku ci wanda ya zamanta halal kada ku tsallaka zuwa ga wanda yake haram ko ba a tilasta ku sai kun ci wanda bai muku daɗi ba wanda idan mun ɗauki ɓangaren abin da ya ɗan adam daɗi duk abin da ka ji an ce maka halal ne ba lalle ne sai ka ci dole ba in ka so ka ci in kuma ka so kuma kana iya ka bari ba dole sai ka ci ba wanda yace bai cin da jino bai laifi ba wanda yace bai shan madara bai laifi ba wanda yace bai cin kwai bai laifi ba wanda yace bai cin naman kaza bai laifi ba wanda yace bai cin naman rago bai laifi ba shi dai bai da bukata bai ci abinda yake laifi shi na ce haram ne ba a cin su ina fatar an fahimta abdullahi bin abbas allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda ya karantar da mu wani hadisi an kawo mu manzon allah kyautar damo mun san damo? damo ne aka dafa aka kawo manzon allah kaga mutanen ƙauye da mutanen da suke zaune daji suna cin damo ko? kai kana iya cin damo ba lalle ba ne to da aka kawo manzon Allah ya duba sai ga shi bai iya cin dama sai ya kici suka ce ya rasulullahi haramun ne mu ma mu kici ce a'a shi dai bai saba da shi gare su ba don haka yana kyamaci ne amma su su ci cikin akushin manzon Allah aka zauna aka ci daman don haka abdullahi da abbas ya ce ukila zabbu an ci damo alama idati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a cikin akushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallo ana ci bai hana ba don haka da mu halal ne amma komi manzon Allah bai da ra'ayi bai ci ba ina fata an fahimta don haka wannan dada dan da aka ce wato abin da ya muku dadi wannan hadisin kana iya samu ne a littafin sahihul bukhari hadisi na 7358 sahihu muslim hadisi na 1947 da da da arba'in bakwai. haka yana nuni da cewa abinci ba lalle ne sai ka ci a'a in dai ka tabbatar da halal ne kai ba ka da bukata dai ba lalle ne sai ka ci ba ina fatar an fahimta ba lalle ne sai ka ci ba sai in kana da bukatar ka ci din sai in kana da natsuwar ka ci din don shi ne za ku ga kowane yanki na duniya akwai abincin da suke ci wanda kai idan ka zo wani abin sai ka ji kana kyamar shi za ka je kasar china kaga suna cin wani abu wanda ba ka iya ci akwai wani ƙwaro wanda suke ci wanda in ban yi kuskure ba yana ƙarƙashin abin da malaman kimiyya suka kasafa a ƙarƙashin fayalam aiki na da mata in ka ɗauko shi kamar lamniya yake motsi ya kai kana gani yana motsi yana tafiya sai a samu su kara guda biyu sai a riƙa shi yana motsin nan za ka ɗauka ta sai kai sun da shi ya wuce ka gana cana komi nama ko? in ka je cana za ka ce musu suna cin kyanke su ka je za a tarbi babban bako sai ga an kawo maka kwano cike da kyanke su an yi dambu in kana iyawa ka ce ba ka iya kuma ka bari ba ka saba ba ga ƙwari yadda dama da suke ci waɗanda ba ka iya ci su yanzu in sun zo sun ga kasa hannu kana ta tumbutsa dawo haka kana ta damu ana ta damun kura in ka ba shi ya duba haka sai ji bai iya sha shi ko ba ta ba shi shawa ba ita ba ta birge shi ba ga nau'o'an abinci nan daban-daban a fadin duniya to Allah bai wajabta ma ba ya ce zai ka ci abin da ya ma daɗi cikinsu abin da ka ji kana iyawa ka ci babu wajibi wanda ba ka iyawa kuma ka bari ba dole ba ne in ka ga mai ci kuma kada ka ce mishi ya bari shi na Allah ya ajina shi abincin kai kuma je lalabi naka abincin ka ci abin da kake ci shi wani ke kyama abin da wani ke ci shi kake kyama a haka rayuwar take wanda insha Allah ta'ala za mu koro gobe mu ji menene hukuncin hukuncin dabbobi da dama waɗanda ba ku sani ba da kuma abin tota da dama waɗanda ba ku sani ba za ka ji hukuncin mutane waɗanda suke tafiya su goma yunwa ta same su suna cikin daji suka ga mutuwa za su yi ba abinci gaba ba abinci baya har suka kai ga tafiya ta fara buwayensu sai suka yi shawara ta to da gabar haka mai zai hana mu yanke gudanmu in an yanke a soya a canye sai kun ga guda ya mutu an ce shi guda tara an fahimta da goma su mutu da guda ya mutu wane ne ya fi kuke nan kai ma za ka iya cin mutum to duka za mu ji hukunce-hukunce masu kama da wannan akwai bangaren magunguna waɗanda muke sha waɗanda za mu ji hukunce-hukunce kansu ƙila wasu su samu riƙe baki wasu kuma za a yi ta yaya ga gari ko? to sai dai shi mai karantar da gaskiya zai rika kunne kuro hmm. abinda ke cikin littafi ya faɗi wanda bai cikin littafi kuma ya kawar da kai gare shi sannan in ya faɗi in ta yi daɗi alhamdulillah in ma ba ta yi daɗi ba alhamdulillah saƙon ba nashi ba ne cikin littafi yake rubuce saƙon Allah ne karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka akwai hukunce-hukunce masu yawa ƙarƙashin wannan ayar akwai hadisai masu yawa za mu karantar da abin da ya sauƙaƙa insha Allah ta'ala abin da kuma ya fi abin nan sai ya zamanta sai kuma an je ga wata aya ta gaba mai irin wannan hukuncin sannan a ɗauko ina fatar Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora a cikin abin da muka karanta sa'an nan abin da muka faɗi daidai ba mu ladashi wanda muka faɗi bisa ga kuskure kuma ya gafarta muna akwai mutane masu buƙatoci daban-daban akwai waɗanda sun kawo kukan buƙatar sun cewa a yi musu addu'a wasu an sake musu dan uwa sun biya kuɗi kuma an kima yadda shi an ce sun sake biyan wasu kuɗi wasu kuma an sace dan uwan ba a maji labarin mabali a jiya kai kuɗi. wasu an sace dan uwan babu abin basuwan ga dai irin waɗannan kes nan daban-daban to muna roƙon ubangiji Allah ya ƙwato su ya Allah waɗannan ƴan uwan namu da suke hannun waɗancan mutanen zulman ya Allah ka ƙwato mu da su ya Allah ka ƙwato mu da su mata masu cikuna Allah ka sauke su lafiya Allah ka ba su masu albarka Allah ka ba su ƴaƴa masu albarka mara lafiya da suke asibiti da waɗanda suke gida ya Allah ka ba su lafiya ya Allah ka ba su lafiya ya Allah ka ba su lafiya mu da muke lafiya lo Allah ka ƙara mu mana lafiya Allah ka tsara mana lafiya Allah ka tsara mana lafiya ka ba mu iko amfani da lafiya wajen bautarka marigayen mu ya Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu Allah ka sanya kaburbura su kasance musu lambuna daga cikin lambuna aljanna mu kuma in mu ta zo ka samu cika da imani ya Allah ka tayar da mu cikin inuwarka a gobe kiyama ranar da babu wata inuwa face inuwarka ya Allah ya Allah ka ba mu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gida aljanna rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله